Karfe tara agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International kan mita 22 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro barkanmu da arzikin sake saduwa a cikin shirma na dare ga kanin labarin duniya. gwamnatin jihar edo a kudancin najeriya ta soke kungiyoyin 'yan sa kai tare da dakatar da kwamandar rundunar samar da tsaron jihar bisa kisan gillar da aka wasu matafiya yan arewacin kasar kwamandan dakarun rsf da ke gwamza fada da sojin sudan haman dagalo ya tabbatar da ficewar dakarunsa daga babban birnin kasar khartoum shugaban amurka donald trump ya yi barazanar yi wa iran lugudan wuta muddin ta ci gaba da yin watsi da tattaunawar neman cimma yarjejeniyar nukiliya To ga labaran kamar yadda suke. Gwamnan jihar Edo a Najeriya Monday Okpebolo ya dakatar da kwamandan rundunar samar da tsaro a jihar Friday Ibadan biyu bayan kisan da aka yi wa mafarauta goma sha shida 'yan asalin yankin arewacin kasar Alhamis da ta gabata. sanarwar gwamnatin ta ce an ɗauki matakin ne tare da la'akari da bayanan da ke kunshi a rahoton binciken farko da aka gudanar dangane da wannan lamari wanda ya matukar girgiza jama'a a najeriya a ranar alhamis ne dai wasu 'yan bindiga watan yasu 'yan e banga a jihar edo da ke kudu maso kudancin najeriya suka wa wasu mafarauta da ke kan hanyar su ta zuwa arewacin kasar kisan gilla bayan da suka zarge su da kasancewa masu garkuwa da mutane 'yan bindiga sun kai farmaki kan barkin sojin da ya faga da ke gabashin burkina faso inda suka kashe sojoji suka eh, da kuma mayakansa kai da ke taimaka musu akalla hamsin da misalin karfe hudu na yammacin ranar juma'a da ta gabata ne 'yan bindigar suka afkawa barikin inda aka yi mummunan artabu kuma shaidu sun tabbatar da cewa ala dole jami'an tsaron kasar suka janye daga barikin saboda 'yan bindigar sun fi karfin su mahukuntan ghana sun ce wasu masunta 'yan kasar china sun bata bayan da 'yan fashin teku suka kai wa jirgin ruwan da suke ciki farmaki a gabar tekun kasar a wannan juma'ar awon gaba da aka yi da waɗannan 'yan china shine na baya-bayan nan a mashigin ruwan gini wani yanki na gabar tekun atlantic mai ɗimbin arzikin albarkatun mai da kifaye wanda ya ratsa ƙasashe da dama waɗanda ciki hadda waɗanda ba su da ƙarfin sojin ruwa da za su ba da tsaro ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na radio france international shugaban rundunar ɗaukin gaggawa ta rsf a sudan muhammad hamdan dagalo a wani jawabi da yi wa mayakansa a ranar lahadi ya amince da cewa kungiyar ta janye daga babban birnin kasar khartoum wanda dakarun sojin sudan suka sake kwacewa bayanin kwamandan na rsf ya zo ne kwanaki uku bayan da kungiyar ta ce ba za ta ja da baya ba kuma ba za ta mika wuya ba duk sanarwar da sojojin suka yi a ranar alhamis cewa babban birnin kasar ya kubuce daga hannunsu bayan da aka shafe kusan shekaru biyu ana yaƙi daga lo a cikin wani jawabin nasu da ya wallafa a shafukan sada zumunta ya ƙara da cewa ya tabbata dole hakika sun bar birnin a watan sun bar birnin kuma ba shakka za su dawo da ƙarfinsu. su rundunar sojin amurka ta kai farmaki ta sama akan mayakan is a yankin puntland na somalia a jihar sabar wadda ya kashe dimbin mayakan kungiyar kamar yadda bangaren da ke kula da nahiyar afirka na rundunar ya bayyana a wata sanarwa rundunar ta ce an kai harin baya-bayan ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin Somalia kuma an samu sansanin is da dama cutar kwalara ta barke a angola kuma ta kashe mutane 329 kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta bayyana a wannan asabar tana mai gargadin cewa akwai yiwuwar yaduwar cutar a sassan kasar har yanzu dai tare ake da sashen hausa na radio france international Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu a wannan lahadi ya yi wa shugabannin Hamas ta yin basu damar ficewa daga zirin Gaza. amma da sharaɗin cewa za su ajiye makamansu Netanyahu ya yi wannan ikirari ne a daidai lokacin da dakarun Isra'ila ke ci gaba da barin wuta a kan Gaza, inda a cikin wuraren da aka kai wa farmaki a wannan lahadi da sansanonin 'yan gudun hijira, kuma alƙalluman da hukumomin agaji suka fitar sun tabbatar da mutuwar mutane da dama ciki hadda yara ƙanana. Firaministan ya yi watsi da zargin da ake masa cewa baya son shiga tattaunawa don samar da zaman eh, lafiya ko tsagaita wuta, inda ya ce suna kan tattaunawa to sai dai a hannu ɗaya suna amfani da wuta a kan abokan gaba, kuma cewarsa amfani da wutar ya fara haifar da sakamako mai kyau. adadin waɗanda girgizar ƙasa da ta auku a myanmar ya ci gaba da hauhawa watan adadin waɗanda suka mutu sakamakon girgizar ƙasa da ta auku a myanmar ya ci gaba da hauhawa a wannan lahadi yayin da masu aikin ceto da ƙasashen waje suka shiga ƙasar inda asibitoci suka cika makil da waɗanda suka jikkata girgizar kasar mai karfi 7.7 a ma'auninta wadda ita ce mafi karfi a cikin shekaru 100 ta uku ne a kudu maso gabashin kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita inda ta kashe kimanin mutane 700 ta raunata